ga sabansa da hanyar bata. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الكورن الله كمنافقين كافرين waɗanda ba su tuba ba shi ne ya shigar da su wutar jahannama suna masu zama a cikinta har abada ta ishe su uku ba kuma Allah ya kore su daga rahamarsa